mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha bakwai ga watan rajab shekara na dubu da da da shida, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako wannan shine karatunmu na 81 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran من آية تفسير آية hamsin da biyar za mu ɗora daga nan da fatan allah madaukakin sarki ya yi mana jagora bismillah sace karanta ayar sai mu ɗora da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تهاجرون أفلا تعلم نعم الله ما دوك حسن كيانا الشوار يا أهل الكتاب يا كوما أبو تالي التافي لما تحاجون في إبراهيم دمي كوكي جاية تكلمر النبي إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده alhali ba a saukar da attaura da linjila ba sai bayansa da jimawa a falata aqilun shin ba ku da hankali ne ha antum ha'ula'i ku dubi ku dai ga ku waɗannan tun fi ma lakon bihi kun yi jayayya cikin abin da kuke da ɗan ilimi a kansa falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi don mai za ku yi jayayya cikin abin da ba ku da ilimi cikinsa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun alhali ko Allah shine masani shi yake da sanin komai wa antum la ta'lamun ko ko ba ku da wannan sani ma kana ibrahimu yahudiyan da dai annabi ibrahim bai taba kasancewa ba yahude ba wala nasraniyan bai taba kasancewa ba nasare ba walakin kana hanifan sai dai ya kasance ba hanifiye ne musliman mai mika wuya ba Allah maɗaukakin sarki musulmi kenan wa ma kana min al-mushrikin da dai bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba satin da ya gabata mun yi tafsirin aya na farko cikin waɗannan ayoyi guda uku yadda Allah madaukakin sarki yake ma yahudu da nasara har ma da mushrikai raddi kan da'awar da kowanne daga cikinsu yake yi na danganta kansa da annabi ibrahim sannan kore dangantakar musulunci da addini annabi ibrahim allah ya yi raddi mai yahudu da nasara a ayar farko da cewa abinda suka sani na addini shine attaura da linjila ba su san addinin annabi ibrahim ba da haka za su yi su gane cewa addinin annabi ibrahim irin addininsu ne ko kuma addinin annabi ibrahim ba irin addinin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam al'imamar razi yana cewa da attaura da linjila ba su yi bayanin yaya addinin annabi ibrahim yake ba kuma su ba su da wata hanya na sanin labari dangane da annabi ibrahim in ba masadar na addinin su ba wato a da linjilan ba su kuma ba su ce abinda suka yi a kai shi ne addinin annabi ibrahim ba to don haka yaya za su jingina kansu da annabi ibrahim ko su jingina annabi ibrahim da su ko ma su kore jingina annabi ibrahim da wani alhali ba su da ilimi a kansa alhali kuma annabi ibrahim ɗin nan ya zo da jimawa kafin zuwan waɗannan addinai nasu shi yasa ya ce ba su da hankali ne to anan sai ya ƙara magana ɗin da su ya ce ha wannan ha malamai suna kiranta lafazi ne na tambihi akan yi amfani da ita domin a faɗakar da wanda yake rafkananne wanda ya rafkana sai a ce masa ha domin ya dawo da hankalinsa to saboda Allah ya yi musu wannan suka ya ce ba ku da hankali ne wanda hankalinsa baya kusa da kai ko in kana son ka ci gaba da maganar shi sai ka kira shi ya dawo hayyacinsa ya dawo hankalinsa shi yasa aka yi musu wannan kira na tambihi ku ina kuke hmm? wato ku dawo da hankalin anan ku ne fa waɗannan a nan sai ce antum wato ordinarily a magana din ba don gafalar da ta shige su ba da kawai antum din za a ce musu amma sai aka ce ha antum ku waɗannan fa ku ne wadda hajjajtum kuka yi jayayya fi ma lakum bihi ilm cikin abin da kuke da wani ilimi a cikinsa menene abin da suke da ilimi a kai malamai suna bayani iri biyu a nan na farko shi ne littattafansu din cewa sun san abin da littattafansu ya kwanza to in suka yi jayayya cewa littafinsu bai kunshi bayanin cewa addinin annabi muhammad daidai ke da addinin ibrahim ba ta wannan sun wato ainihin kafa hujja da abin da suka sani ne to kun yi jayayya cikin abin da kuka sani wato yahudu sun yi magana bisa abin da suka sani daga attaura nasara sun yi jayayya saboda abin da suka sani na littafinsu na linjila kowannen sai yana zuwa ya yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam domin nuna cewa littafinsa da shi ya sani shi ne gaskiya to idan kun yi wannan annan malamai suna ƙara wani abu kafin a ce falima tuhajjun in har wannan ma da kuka yi ba ku tsira ba ba ku yi nasara a jayayyar naku ba to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to dan kuma za ku yi jayayya a abin da ba ku da ma ilimi kwata-kwata a kai wannan magana na farko kenan cewa abinda suke da ilimi a kai ɗan shi ne littafinsu magana na biyu wadda waɗansu malamai suke faɗa shi ne cewa akan addini annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai kowa magana da muka faɗa cewa suna kori cewa addini annabi muhammad irin addini annabi ibrahim to ai sun san addini annabi muhammad ne saboda gashi nan ya zo yana kira zuwa ga addini kuma suna ganin yadda yake aiwatar da addini to shine abin da suka sani kun yi jayayya cikin abin kuka sani to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm don me za ku yi jayayya cikin abin ba ku sani ba menene abin da ba su sani ba a wannan zancen shine addinin annabi Ibrahim abin da suke cewa shine addinin annabi Muhammad ba irin addinin annabi ibrahim ba ne ya zo a cikin abubuwan da malamai tafsiri suke faɗa cewa nasarar najiran sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a addinin wa yake cikin annabawa sai ce ala millati ibrahim sai na yace yana bin addini annabi ibrahim sai suka ce masa a zitta fihi ka ƙara wasu abubuwan da mu ba mu sani ba to shine ana ake masu raddi wannan da annabin ya zo ne kuka sani amma wancan na ibrahim din ai ba ku sani ba ku san shi ba kwata-kwata to zan me za ku yi wato ainihin jayayya akan abin da ba ku sani ba wannan shi ne abin da da dama daga cikin malaman tafsiri suke faɗa ko na farkon ko na biyu din masu fassarar turanci na ga sun wani fassara ina koma zuwa ga wannan ne kamar abin nan abdullahi yusuf ali da Abdul dariya badi suna cewa ma'anar ha'antum ha'ulaye hajjajtum fi malakun bihi ilm ma'ana ga kunan an kure kuma da hujja cinye abinda kuke da ilimi a kai ma'ana kun kasa kafa hujja ma akan abinda kuke da ilimi a kai ta yaya kuma za ku iya samu hujja da za ku yi galaba akan annaba alayhi salatu wasalam da shi a abinda ba ku da masaniya kai waɗansu malamai irin su Sheikh Muhammad ibn sahar al usaimin suna cewa da Allah ya ce wannan fi ma lakum bihi ilmi min bab tana tanazul lil khasm ne wato su suke riya cewa suna da ilimin sai aka yi musu haka sai aka ce ga ku kuna jayayya suke abinda kuke da ilimi abinda suke riya cewa suna da ilimin sadin alhali ba su ba da ilimi da to yana iya ɗaukan kowanne daga cikin waɗannan taujihar ɗin ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma bihi wannan kiransu da ha'ula'i a nan gurin da rashin ambatansu da sunansu saboda makamin zambo ne shi sa aka ɓoye sunansu ko mu ana aya faɗa suwa ne ana magana kace to su ne ma ai abinda suke cewa kenan bana ka boye sunan su ne domin nuna rashin muhimmancin su ko rashin gaskiyar abinda suke akai ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm wannan fima lakum bihi ilm za ku ji na ce abinda kuke da dan ilimi akai yana iya daukan wannan fima lakum bihi ilm ay nau'u ilm shi yasa ya zo da nakira wato litahqir min al'ilm din kana ko litaqlil minhu kuna da wani abu na ilimi mana ilimin naku dan kadan ne abinda kuke amfani da shi ku yi jayayya din to karamin ilimi ma da kuka yi amfani da shi kuka yi ah, husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsina na muku komai ba don me kuma za ku yi husuma da shi a abin da ba ku da ilimin ma kwata-kwata a kai shi ne falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi il don me za ku yi jayayya cikin abin da laisa lakum bihi il ba ku da wani ilimin kwata-kwata a kansa wallahu ya'lam Allah madaukin sarki shine ya sani wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba sai Allah madaukin sarki ya fito da abun karara domin ya ƙara kore dangantaka duk wani wanda yake danganta kansa da annabi Ibrahim cikin waɗannan masu bin addinai wato da yahudu da nasara da mashirikai kowane iri ne shirkan nasu ya ce maka na ibrahimu yahudiyar annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba in an ce maka na kaza wato bai taba kasancewa ba hmm? yanzu da ake magana ba haka yake ba a baya ma bai taɓa kasancewa haka ba to da ɗai shi ne ba haushe ke shi da ɗai bai taɓa zama ba yahude ba da ɗai bai taɓa zama ba nasare ba to ya ma zai iya zama ba yahude ko ba nasare alhali bayan ya tafi da shekaru da yawa ibn fodiyo um, yana cewa tsakanin annabi musa da annabi ibrahim akwai shekaru dubu allahu alam hmm? wanda ke tsakanin ku da shi shekara dubu a ce kuma shi yana kan addininka addinin da ya zo bayansa da shekara dubu a ce addinin yake a kai ma da ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan mai ya kasance menene addinin annabi ibrahim shine Allah ya ce walakin kana hanifan musliman ya kasance hanifan ne malamai suna bayar da fassara guda biyu na hanif wanda suka dade suna bi ma wannan tafsirin mun yi wannan bayanin lokacin da muka fassara fadin Allah madaukin sarki kul bal millata ibrahima hanifan a suratul baqara da dama daga cikin su suna cewa al-ma'ilu an shirk wanda ya kauce daga shirka daga duk wani bata shine alhanif al-imam shi yana ganin alhanif shine al-mustaqim ala ad-din wanda yake tsaye kan tafarki nan shine tafsirin da irin su Abdullahi Yusuf Ali suka ɗauka da yake shiwa da turanci upright wanda yake miƙaƙƙe kan addini kan tauhidi ne alhanif kenan dai duk dai abin yana koma zuwa gaba dai ko wanda ya kauce daga kowane irin karkata da shirka ba shine wanda yake tsaya kan tauhidi ba walakin kana halifan musliman wa ma kana min al-mushriki kuma da dai bai taba kasancewa ba cikin mushrikai to kafin mu shirya fa'idodi daga waɗannan ayoyin yana da kyau mu ƙara bayanin wajihin kafa hujja da cewa ai annabi ibrahim ya zo kafin zuwan yahudu da nasara idan har yanzu za mu ce addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki shine addinin annabi ibrahim to ai annabi ibrahim ya zo kafin yahudu da nasara ma ballanta na musulunci ya zo ai kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to ya za a yi mu kuma mu ce su ba su da hankali ne mu kuma ce annabi ibrahim yana kan addinin shin ba za su ce manna mu ma ba mu da hankali ne ba to amsa akan wannan shine haka na farko mu Allah madaukakin sarki ne ya faɗa mana a littafin mu cewa addini mu shine addini annabi ibrahim a wurare da dama ko kamar yadda muka ja da zuwa cikin suratul baqara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu sai qul bal millata ibrahima hanifan kama kana min al-mushrikeen nasara suna kiran mutane cewa ku zama yahudawa ko ku zama nasara Allah ya ce ka gaya musu a'a mu ba za mu bi yahudanci ko nasara ba bal millata ibrahima hanifan ay bal nattabi'u millata إبراهيم حنيفا مو أبن نزام بي الدين النبي إبراهيم نزام بي وانديكي ميكيكي أكن توهيدي حكا الله بدو كيزر كيا فقامنا أتكين سورة الحج كم منك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين min haraj da millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi rasulu ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس Allah madaukin sarki yace ah, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ruku'i ku sujjada ku aikata aikin alkhairi dan ku samu babbar ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ko cewa shi ne wanda ya zaɓe ku kuma bai sanya maka kunci ba cikin addini sai fassara addinin ya ce addinin shi ne millata ibrahim hanifa addinin annabi wato Allah shi ya ɗora mu a kan addinin annabi ibrahim bai a nan ba ya ce shi ya kira kuma da wannan sunan musulmi ɗin ai mun gani a baya annabi ibrahim ya ta kiran kansa musulmi ya roƙi ma ‘ya'yansa su tashi musulmai kamar yadda muka gani a baya a suratu al-baqara wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'ida min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya Allah ka sanya min wazanto musulmai masu miƙa wuya zuwa gare ka hmm? ka sanya zuri'an mu ma su zanto musulmi haka nan a cikin suratul nahl Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa thumma auhayna ilayk an ittabi' millata ibrahima hanifa muka yi maka ah, wahayi cewa ka bi addinin annabi ibrahim mai kakke akan tauhidi Allah ne mu ya faɗa mana shi ne abinda Allah ya ishara a kai da cewa wallahu ya Allah shi ya sani mu masdarin mu da cewa addinin mu daidai yake da addinin annabi Ibrahim shi ne Allah da ya sauko da addinin mu shi ya faɗa mana haka ne amma ku a littattafanku ba a faɗa muku haka ba saboda ka kuyi wannan shi ne mafakkul ilzam ɗin kenan mu ba za a lizamta mana cewa yaya ku yanzu za ku yi da'awar addinin ku irin na annabi ibrahim ne bayan ya zo ya shuɗe da dubbannin shekaru kafin addinin ku zuwa saboda addinin wanda yake gaskiya ya faɗa mana cewa shi irin addini annabi ibrahim ina fatan mun gada wannan ko wannan shi a ah, bambanci tsakanin ilzam namu da kuma ilzam ah, da mu muke musu cewa abin da muke faɗa musu Dan, mai yasa suke wannan mu ba zai shafe mu ba Abin da muke dogara da shi a addini na farko shi ne wannan alkur'ani kamar yadda su suke dogaro da attaura ko suke dogaro da linjila amma wato mu littafinmu ya faɗa mana su littafin su bai faɗa musu ba malamai suna shirya fa'idori da dama a waɗannan ayoyi bari mu dan faɗi kaɗan daga cikinsu sai mu ƙarƙare da aya ta gaba ko kuma mu fassara ayar kafin sai mu sai mu shirin fa'idodin gaba da inna aulan nasu ko ka karanta إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نعم الله مدوكي يسركي إن أولى الناس بإبراهيم lallai waɗanda suka fi kusa da Ibrahim a cikin mutane waɗanda suke fi keɓantuwa da Ibrahim annabi Ibrahim a cikin mutane gaba ɗaya su ne waɗannan sinfofi guda hudu lallazina taba'u su ne lallai waɗanda suka bi shi sau da ƙafa lokacin da ya kira a rayuwarsa ya kira suka amsa masa kira wa nabi da wannan annabi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu dan goji uku kom da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin kuma Allah majidincin al'amarin mummanai ne har yanzu dai Allah yana ƙorazance wajen nuna cewa waɗanda suka fi ƙasanci wajen addini da annabi ibrahim su ne waɗannan dangogi guda uku ɗin na shehudu da uku ba aula a nan yana nufin akarab ko akas wadda suka fi kusa waɗansu malamin suna ce aula yana nufin ajdar to amma in an fassara ajdar a nan to abahir bin ashir ke cewa sai an kaddara wani abu ai inna asdaran nasi bi dini ibrahim wanda suka fi cancanta da addini su zanto su ne masu bin addini ibrahim amma in aka bar shi a khas ko aula wanda suka fi kusa da ibrahim hmm, ya shafi ma komai da komai a addini da dangantaka wadda suka fi kusa da annabi Ibrahim su ne waɗannan inna aulan nasi da Ibrahim lallazina taba'u Allah ya yi yayi taukidi iri biyu ana. na farko da inna na biyu da wannan lam domin karfafa wannan magana su ne waɗanda suka bi shi muka shi wanda suka bi shi da suka bi shi wanda suka amsa kiransa lokacin da ya kira da suka yi zamani da shi suka amsa kiransa irin suwa kenan irin su annabi lut da Allah shi fa amana lahu lut sai annabi lut ya gaskata annabi ibrahim yi imani da ayyansa ƴaƴansa isma'il da ishaq mun gane ko waɗannan su ne alladhina ittaba'u na'am da matansa waɗannan su ne da matansa waɗannan su ne allazi na taba'u waɗanda suka zo daga baya suke kiran kansu hanifiyun alhali ba su san annabi ibrahim ba san addininsa ba wannan ba su ne alhanifiyun ba misalin zuwa kenan الطائر الأفريقي ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليها wanda sun yi ƙoƙarin su bi wannan tsarin na hanifiya amma ba su samu shiriwa saboda an riga an juya tsarin addini ba su iya dace da hanifiya din ba amma su suna kiran kansu suna wannan dawar to ba sa ciki ba su ne allazina tabi'uhu din ba kamar wane kamar zaid ibn amr ibn nufail da umayya ibn abi salt da babansa abu salt da baban qais ibn sarma Hmm? ibn abi anas daga bani najjar ya zo a cikin sahih bukhari cewa zaid ibn amr ibn nufail wata rana ya fita ya nufaci birnin sha yana tambayan addini na gaskiya don shi tun da ya tashi yana kyaman bautan gumaka kuma yana jin cewa ai akan addinin annabi ibrahim iyayensu da kakanninsu suke a kai to sai shi ya ji da fitarsa cewa kai bautan gunki ba addini annabi ibrahim ba ne da haka bari ya fita ya je ya samu suwa ya suke kan addinin annabi ibrahim na gaskiya shi wannan shi ne addininsa kaga bai san iya addini yake ba amma dai ya san addinin tauhidi ne ba shirka ba ne saboda haka shi baya shirka baya cin mushi da ya fita sai ya haɗu da wani malami bai hude sai tambaye shi akan addininsa sai ce ina son in shiga addininka sai malamin nan bai hude ya ce masa ba za ka shiga wannan addinin nawa ba har sai ka fada cikin wani nau'i na fushi daga cikin fushin Allah maɗaukacin sarki sai ce a'a ni ko ai abin da nake gudu kenan ai ina gudun fada cikin fushin Allah ne shi yasa ba na bin addinin mutane na ina neman addinin gaskiya sai shi to gaskiya ne dai ba zan iya bin ba zan iya wato ainihin ɗaukan wani abu na fashin Allah madaukin sarki tare da ni ba shin ka nuna min wani addini wanda ya falaka bai hude sai ce masa gaskiya babu wani addini wanda ya filawa sai dai in za ka zama ba hanafe ba hanifiye illa an takuna hanifan sai ce masa menene ko mai addinin hanifiya sai ce dinu ibrahim bai hudan nan ya ce masa sai dai ka bi addini ibrahim mene addini ibrahim ya ce lam yakun yahudiyan wala nasraniyan la abudu illallah. Ya ce ba bai hude bane ba na ba ne, ma bai bautawa kowa sai Allah madaukake shi kenan zai ta ya fita ya bar wannan bai huda ya ci gaba da tafiya ta yi zai haɗu da wani malami daga cikin malaman nasara kirista ya masa irin tambayar da ya bai hude ba nasara ya ce masa to za ka iya shiga abin da nake a kai amma fa za ka samu wani abu na tsinuwar Allah maɗaukakin sarki sai ce a nikan ba zan yarda da wani abu na tsinar Allah ta shafe da ba sai fata ya bar shi a ya ce masa in dai har kana su haka to sai ka bi addini annabi Ibrahim shi ba na tsarin abin da ya gaya masa kenan saboda haka daga lokacin yana yawan daga hannunsa yana roƙon Allah yana shaida cewa ya Allah ka shaida ni ina kan addinin annabi Ibrahim Allahumma shahad أني على دين إبراهيم شيء طير شركة وهذه أمنية لم تصادف الواقع يتشي ونم buri ne da ya yi amma bai iya samun addinin bai bi don haka ba za mu kira shi ba hanifiye ba ko? ya zuwa sahih bukari daga asma binti abubakar take cewa ta ga zai ibn amur ibn nufail kafin musulunci yana jingina da ɗakin ka'aba yana cewa ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa laysa minkum ala dini ibrahim ghairi ba wani ku da ke kan addinin annabi ibrahim in ba ne ba saboda yadda ya samu wannan ya san babu shirka a ciki haka nan a cikin sahih bukhari ne shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ai masa wahayi ya haɗu da zaid ibn amr ibn nufail a wani waje a makka sai aka kawo annabi sallallahu alaihi sallama kwano na abinci da nama a ciki sai ya ba zai ya ce bismillah sai zai da ya ƙi karɓa sai ce inni lastu akulu mimma tasbahuna ala ansabikum wala akulu illa ma zikra smullahi alayhi ya ce ne ba na can abinda kuke yanka ma ku. ni banci sai abinda an ambaci sunan Allah a kai ya rauka annabi ma irin mutanen kwarai shawar ne alhali annabi bai fada shi ma cikin wannan ba hakanan ya zo cewa zai ya kasance yana wato ainihin yin zambo ma ƙwarai shawa yana cewa ashatu khalaqaha Allah وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله yace tunki yace Allah madaukin sarki ya halicce ta ya saukar mata da ruwa daga sama ya tsirar mata da abinci daga ƙasa sannan kun tashi yanka ta za ku yanka da sunan wani ba Allah ba ba ku yi daidai ba to alladhina tabauhu dai ana nufin waɗanda suka bi shi ne a rayuwarsa hmm? da wanda koda bayan nan sun samu tafarkin nasa kafin a canza suka bi shi ba lokacin da Laraba suka canza addinin annabi ibrahim so kuma suna batun gumaka ba wa hadha annabi wannan kaso na farko kenan wa hadha annabi wannan annabi shi ma yana daga cikin mafi kusancin mutane da annabi ibrahim wannan haza ishara ne zuwa ga wanda yake kusa aiko ibn usaimin yake cewa wannan daukaka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna kusantakarsa da Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa hadha annabi lallazina tabau wa hadha annabi da wannan annabadin hmm? هذا النبي طبعا دم كان القرآن آياتني كم أنا نفهم annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam duk a lokacin sauka alqur'ani shine wanda ake kira da wannan suna annabi ya ayyuhan nabi shine ba qur'ani yake kira shi da wannan suna ko ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul to hadha annabi walladina amanu da wadanda suka yi imani anan alladina amanu mun sha fada a yaren alkur'ani alamun ne bil ghalabati ala almuslimin sunan yanka ne na musulmi alkur'ani a ce na amanu hmm? yahudawa kafin zuwa annabi isa mummunai ne nasara kafin zuwa annabi alaihi salatu wassalam su ma mummunai ne hmm? amma bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da shafi addinan da suka gabata duk wanda bai yi da annabi muhammad to ba mummuni bane to waɗanda suka yi da annabi Muhammad su ne alladhina amanu a yaran alqur'ani waɗansu malamai suna cewa galiban haka ne waɗansu suna cewa duk inda kaga haka din ma in ba wata karina ce ta nuna maka saɓani haka ba to haka yake kamar ya ayyuhal ladina amanu in kaga ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani ai ana magana da musulmi ne dan wurare kaɗan da malamai suke saɓani. amma arrajihu shine in ba da wata karina bayyananna ba to ana nufin musulmi ne sai Allah ya rufe da cewa wallahu waliyul mu'minin Allah madaukakin sarki shine majibancin lamarin mummanai wannan yana nuna kenan Allah yana kusa da Annabi Ibrahim da waɗanda suka yi biyayya a gare shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi da musulmi kuma Allah madaukakin sarki mai bayar da kariya ne da nasara ga waɗannan malamai suna cewa menene ma'anar cewa mun fi kusa da annabi Ibrahim ko da addinin annabi Ibrahim cikin duk masu da'awar kusantaka da annabi Ibrahim shine a mu ne muka ɗabi'antu da usul na shari'a annabi ibrahim mu muka san ƙimarsa Mune muka zanto harshe na gaskiya dangane da mai ya rayu a kai da haka mu ne muka fi cancanta madangantu zuwa gare shi sama da waɗanda suke dangantuwa izuwa gare shi dangantuwa na jini cewa kakansu ne larabawa kenan ko amma ba sa bin aƙidarsa sun rugurguza sun rushe tubalin aƙidarsa shi ne tauhidi ko su kuma sun je suna shirka haka nan mu muka cancanta ga waɗanda suke dangantuwa amma sun manta ma da karantar wasa ne su ne hudu da nasara ɗin irin wannan mantawa ɗin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani dangane da tsakanin shi shi ma da annabi Musa tsakanin mu mu al'ummarsa da annabi Musa lokacin da a Madina Yahudawa suna azumin Ashura ko sai annabi ya tambaye su mai dalili suka ce ayyumun salih rana ne mai kyau a tarihi ranar da Allah madaukin sarki ya tsirar da annabi Musa kenan daga Fir'auna da mutanensa sai annabi ce nahnu wata da ce ana aula bi musa minkum ni na fi kusa da musa a kanku ana kun manta kun canza wato ainihin tsari da addinin annabi musa ni ko ina kan usul din addinin annabi musa to mu gane cewa addinin annabi ibrahim cewa shi ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dafa a usur ɗin addinin ko ba a furu'a na addinin ba kuma a wannan din duka annabawa ai addinin su iri iri guda ne amma mai ta aka kore ma yahudawa da nasara cewa suna kan addinin annabi ibrahim saboda sun canza a cikin usul ɗin aqidarsu saboda sun lalata turaku na addini sun yi shirka shi yasa wani malami ke cewa da Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin akwai ta'arid da yahudu nasara cewa su ma sun shiga shirka ba zai yi kuma kana shirka kuma ka danganta kanka da annabi Ibrahim da Allah ya kira shi hanifan ba Allah kuma ya bana fikar yadda waɗannan duka biyun suka zanto mashirikai wa qalat al-yahudu عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون الله ياتي سن شركة وأن سن شيء عزير بن الله وأن سن شيء المسيح إيسا بن الله وأن كم الشركة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا inna allaha salisu salata wannan duk kiristoci kenan Allah ya masu hukunci da kafirci da kuma shirka dan haka ba za su danganta kansu da annabi Ibrahim ba to daga cikin fa'idodi muna da lokaci ko da za mu ɗauka ah, mu fara daga wannan na ƙarshe cewa akwai wani abu abrahamic faith wadda waɗannan addinan uku suna kai ƙarya ne ya saba ma wannan ayoyi cewa akwai wani addini mai suna al'ibrahimiyya da ya hudawa da turawa kiristoci da rubabbun 'yan duniya cikin musulmi suke yadawa ya dace a zo a haɗa kai a ƙarƙashin wata suna wa ita addiyanar ibrahimiyya babu wani abu addiyanar ibrahimiyya wacce ta haɗa musulunci da kiristanci da da yahudanci abinda ya haɗa waɗannan shi haɗa duk sauran saƙonni da allah madaukin sarki ya tura shi ne a usul usul na aqida usul na ibada usul na akhlaq dabi'u duka waɗannan kowane saukakken addini zaka ga iri guda ne sai dai a tafsir wato rarrabewa da bayanai dalla-dalla ake samun ah, saɓani da haka kiran musulmi ya rungumi wannan abu da ake kira wai ibrahimiyya wannan babban laifi ne kuma fita ne daga addinin musulunci babu wani addini wanda ke mai kakke kan addini annabi ibrahim sai musulunci yahudanci allah ya ce ba ruwan annabi ibrahim da shi kiristanci ba ruwan annabi ibrahim da shi fa'ida ta gaba nan da allah ya ce wa ma na min al-mushrikin bai kasance ba cikin mushrikai al-imam at-tabari yayi wani bayani a nan. domin mu gane cewa ba kawai mushrikan larabawa ake nufi ba duk wani mai shirka ba shi da alaka da annabi ibrahim ya ce wannan maka na ibrahim allah yana karyata da'awar waɗanda suke jayayya ne dangane da annabi ibrahim da addininsa cikin yahudu da nasara wanda suke da'awar cewa ya kasance akan shari'arsu allah yana kubatar da su daga gare shi yana barrantar da shi daga gare su cewa su sun saba ma addininsa ce wannan a lokaci guda kuma yana zartarwa ne Allah madaukakin sarki ma'abota musulunci da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su ne kadai suke cin addinin annabi Ibrahim haka na akan tsarinsa da shari'o'insa duna sa'iri ahlil milali wal adiyani ghairihim sabanin waɗansu mutane ma'abota addinai saɓaninsu ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin bai kasance cikin mushiriki ba sai ce alladina ya'buduna al-aslama wal awthan wadanda suke bauta ta ba gumaka au makhluqan duna khaliqi ko suna bautata ma wani abin halitta koma bayan abin da ya halicce shi allazi huwa ilahul khalqi wa bari'uhum da shi ne mahaliccin halittu baki daya wanda ya kirkire su ya fare su saboda ka duk wani mushriki ba ma hudu da nasarawa ko shirikan makka na larabawa ba duk wani mai shirka faufau Allah ya yanke dangantaka tsakaninsa da annabi Ibrahim alaihi salam a gurguje fa'idodin da za mu ɗauka zammul mahajjati bi ghairi ilm al-muhajja bi ghairi ilm waɗannan ayoyin suna sukar mutum yayi jayayya ba tare da ilimi ba a lokaci guda suna tabbatar da halaccin yin muƙabala yin muhajja da ilimi domin tabbatar da gaskiya da kuma rushe ƙarya a lokaci guda da suna haramta yin jayayya da ilimi amma domin tabbatar da ƙarya da rushe gaskiya wannan haramun so ba a jayayya sai da ilimi na biyu ba a jayayya da ilimi domin aimin amma a rushe gaskiya a tabbatar da ƙarya abin da ya dace a yi shi ne a yi jayayya da ilimi domin tabbatar da gaskiya da kuma rushe ƙarya da Allah madaukin sarki ce ya alam wa an tubla ta'lamun wannan yana nuna yalwar ilimin Allah ne sura ya rufa da siga ta mudari wadda tana zo ta nuna ilimi na yanzu da kuma na nan gaba ko bal wani lokacin tana iya zuwa idan lam ya shige ta tunan ilimi a baya ma hmm? tunan a baya ma sannan Allah ya ce wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani amma ku ba ku sani ba wannan ayoyin har yanzu suna ƙara nuna mana girma da ɗaukaka na annabi Ibrahim kasancewar Allah ya damu da al'amarinsa ya kare shi daga duk wani wanda ya jingina da shi ba tare da gaskiya ba sai Allah ya fito ya nuna cewa wannan ba shi ne mabiyin annabi Ibrahim ba kuma Allah ya masa yabo walakin kana hanifan musliman wama kana min wama kana min al-mushriki har yanzu wannan uh, ayan na nuna daraja na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa su a cikin jerin waɗanda suka fi cancanta a danganta su da annabi Ibrahim alaihi salam hakanan wannan aya tana nuna darajar ɗaukaka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kusantakarsa zuwa ga Allah da Allah ya ce wa hadha an-nabiy wal amanu hakanan tana nuna mana tabbatuwar annabshin annabi Muhammad ko Kuma ya ce wa hadal nabi don kusan maganar da yake fata daga wajensa gaba ɗaya gaskiya ne labari ne na gaskiya yake fitowa daga wurinsa sannan daga ƙarshe wannan ayar tana tabbatar da walittaka na mummanai ga Allah maɗaukacin sarki kamar yadda muka sha faɗa Allah madaukin sarki ya ce duk mumini waliyinsa ne wato majibancinsa ne makwasancinsa ne zai bashi kariya ta musamman ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kuma ba mai tawo da da dama wallahu waliyul mu'minin kamar da ke anan Allah madaukakin sarki Shi ne mai jibattar lamarin mummanai da fatar Allah maɗaukin sarki ya samu a cikinsu ya kuma jibatta ya jibanci al'amuran daga ƙarshe ina mana ɗana taya mu murna na yarjejeniya da aka cimma na tsagaita wuta a Gaza muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan yarjejeniya a yi ta kuma wannan ya dace a ce ma muhazarat ne za a zauna a yi domin nuna nasarori da Allah maɗauki sarki ya bayar a wannan yaƙi ɗin ya isa mu'jiza a ce mutane 'yan kaɗan masu kayayyakin yaƙi 'yan kaɗan wanda da su suke ma ƙera nasu daga baya a ce sun tsaya sun gagari duniya gaba ɗanta saboda su waɗancan mutane isra'ila da yahudawa su haina ai suna da bayan ƙarfin soja da suke ci da ƙarfin tattalin arziki da suke da shi da ƙarfin fasaha da technology da suke da shi sannan kuma suna da goyon baya ɗari bisa ɗari na gwamnatoci na manya-manyan ƙasashen duniya irin su amerika da Jamani. da su italy da da dama daga cikinsu har ma da munafukan shugabanni daga cikin shugabannin kasashen musulmi ba kawai goyon baya ba amerika da germany da sauransu suna taimaka ba isra'ila da dukiya da makamai da fasaha da technology da bayanan sirri da sauransu domin su yi galaba akan mutanen gaza sun lalata zirin gaba ɗaya amma dai ba su karya ruhi na jihadi a cikin mutanen gaza ba kuma har yanzu ɗin mutanen gaza ba su gaza ba suna kai musu su ma harin da iya gwargwadon abinda suka tanada abinda Allah ya hore musu ne wa iddu lahum mastata'tu wannan ɗin shi ne ya kai ga har waɗancan sun gaji da yakin yakin ya ishe su sun zo sun ji kunya tun Julai aka ce a yi tsakaita wuta shi nufin yawo ya ce a yi na ta ya gabayensu to ga shi bai gabayensu ba duk manufofi kuma da yakin nan wanda suka faɗa da wanda suka ɓoye babu guda ɗai da suka shimma. daga shi wanda suka faɗa ne suna son su ga ƙarshen 'yan hamas to 'yan hamas ɗin suna nan suna nan da ƙarfinsu ba hamas kawai suke nufi ba samun duk wanda zai resistant ɗinsu duk wanda zai ce bai yarda da kaka gidan da yahudawa suka yi a falastin ba suna son su ga bayansu amma musamman ƙungiyar hamas wacce da ire-iren ta waɗanda suke da ɓangarori na sojoji su ga sun gaba da su na biyu su kore mutanen hamas din gaba ɗayansu hmm? su koma da su na wana ba ƙasar misra su mai gurbinsu da yahudawa 'yan kama wuri zauna waɗannan abubuwan da suka so su ke amma asalin abin da suka zo wanda ba su bayyana ba shine su su kashe ruhin jihadi mutanen falastin su sa musulmi su manta da kadiyar falastin da baitul maqdis sannan su ci gaba da yahudantar da baitul maqdis su yi abin da turbe masu alkawari wato zai mayar da ya ba su daularsu wacce capital ɗinta ita ce kudus to wannan bai samu ba sun kashe su ma an kashe musu sojojinsu hmm? saboda wanda sun kashe daga cikin mutane sun biya tunda su suna zuwa bama wuta suke gida ya rushe asibiti ya rushe masallaci ya rushe masana'anta ta rushe ga su mutane na zasu kai da yawa amma gaba da gaba guduwa suke sojojinsu an lalata musu wato tankoki da jirage na yaƙi masu tsadan gaske to abinda zai ba ku mamaki shi ne wanda daga cikin manyan su ina ne shugaban leƙen asirinsu ko na amerika yake cewa duk sojojin da aka kashe na 'yan hamas a garin gaza to sun mai gurbinsu da wani sojoji ko kuma da sojoji 'yan sa kai na farko kenan na biyu manya-manyan shugabanninsu sun ce sun shiga sun sa hannu a wannan yarjejeniyar ne ne amma suna jin cewa su ne suka yi hasaran yakin nan wanda daga cikin su yake cewa da za su shekara goma suna yakin nan ba za su iya nasara a kafa ba su, wanda kai abin nan su yadda da kaskanci din a daina yakin sannan ɗan da aman kasa da dama da wanda suka ce ba zai yi ba yanzu sun yarda da su ba don suna so ba don sun ga waɗannan ba za su haƙura ba kuma su tattalin arzikinsu ya rushe ma'anawiyar na sojojin nasu hmm? eh, bai abu ke jira ma'anawiyar da durin shi mora sun su biya yi kafa da damansu sun haukace da damar su tilasta musu ake zuwa kyau da dama suna gudu daga fagen fama a gaza sannan yanzu kadiyar falastin ta take wato ainihin taso da karfanta a ko'ina a duniya ba kasar musulmi kadai ba har a kasashen turawa ko yau a amerika wadansu fito suna zanga-zanga suna nuna goyon baya wa mutanen gaza kaga duk abin da suka yi nufi Allah ya juya shi a kansu sannan mutanen da suka musulunta daga fara yakin nan zuwa yanzu Allah ka dai san yawansu saboda kallon tsananin karfin imani na waɗansu mutanen gaske wani addini ne ba su wannan karfin imani sai a ce musulunci su gaske su su ma sun musulunta sannan kuna gani babu ƙasar da suke taimaka ma amerika suke taimaka ma isra'ila aika ma amerika kun ga jarabawa da Allah ya mata kwanan nan na wato ainihin wuta an ya wutan ya tsaya ba har yanzu na bai tsaya ba babu wani technology na duniya da bayan fanni shi ba shi kansa a dalilin wannan da yawa sun shiga taitayin su waɗansu sun musulunta Sheikh Sa'id ko Ahmad Dik shugaban limamin masallacin na Los Angeles White mask. a tara iya kun gani ko ko ina ya kore da masallaci akwai mutane a ciki suna ta addu'a suna ta addu'a kawai sai zai kamar ga kamar kamar ta gano aka sa ta kare su daga abin nan yau na karanta wani documentary na wata yar jarida da ta je wurin ta gani mai idanta waye gari ta take koma kai daga baya ta je ta samu kwararru a wajen kashe wato ainihin wuta da wani mutumin da ya ce a gabansa aka gina masallacin kuma ba waɗansu abu aka yi amfani da su ba inda har sauran gidajen da suke wurin sun kone bai san dalilin da zai samu wannan masallacin da ke korewa ba ya ce there is no scientific explanation kuma wannan ya ce shi ss ne ma bai yi dada allah ba amma daga lokacin sai fara zai akwai wani vacuum kenan akwai wani abu da ya fi karfan dan adam ya ce shekara da shekaru yana aikin kashe wuta amma wannan bai san mai faru ba ta ne suna wani professor a university of california ta interview da shi ya ce ya daɗe yana wannan harkar daman california suna da wutan jijiyai ba da kima wutan jijiya a bana da ɗansu ko za ku gani sa kilif na shek jafar ba na wannan ba ne jafar an ya mutu sun ko na wancan ne da ya faru lokacin yana da rai to amma yanzu wannan wutan ba tana cin jeji ba ba an yi hurricane an yi waye dushuna suna yanzu wannan ba wutan jeji bane. wutan gari ne kuma hasashen da daga waɗansu suka yi ko statistics da suka yi farashin kuɗaɗe farashin gidajen da waɗannan wannan wutan ya ci kusan ya fi adadin kuɗin da amerika ta kashe domin bayar da support ma isra'ila ta yaƙi gaza aya ce daga Allah ba da suke Wadda ka abu ne da za mu farin ciki da shi wannan ta wuta kuma mu ƙara addu'a Allah ya ƙara tabbatar da mutanen Gaza Allah kuma ya kawo musu sanadi da wato ainihin sake gina musu ƙasarsu kuma ya tabbatar da su bisa wannan jihadi har magana ranar da Allah madaukakin sarki zai nuna mana buɗe wato ainihin baitul maqdis a kafa daular falastin ميهد كتا القدس اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وعلي وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah. أيوة.